to ai kasashen afirka yana so kowa ya ji a jikin shi ba abin da muke so illa ah, zama lafiya da wadata duk kowace irin gwamnati ce ta kowace jam'iyya ce ah, fatanta shine ta tabbatar da ƙasarta ta zanna lafiya kuma an samu mayuncin al'umma aiki suna iya noma abincin da za su ci har ma su sai a wasu kasashe daban kuma sha'anin tsaro ana zarda lafiya sannan kuma akwai saurin ci gaba akwai wutar lantarki aiki akwai hanyoyi masu kyau akwai ruwan sha akwai makarantu akwai asibitoci wannan ne niyyar kowace irin gwamnati balle ta kasashenmu masu tasowa wasu suna ganin kamar an tsara wasu murade guda takwas a baya yanzu an kara sun dawo goma sha bakwai ana ganin kamar abin za a iya tserewa kasashen afirka ya kake kallon wannan lamari to ai kasashen afirka an riga an tsere musu duk wanda ya fi ka ilmin zamani na um, science wato kimiyya ya zo ya yi ma'aikatu da yawa ya sama mutanen shi aiki ya tabbata yana noma abin da zai ci ba sai ya sai abin da zai ci ba ya tabbatar da jami'an tsaron shi an kwarar da su suna san ƙasa suna aiki an musu bariki su suna gani suna zuwa makaranta in ba su lafiya ba su lafiya suna zuwa asibiti albashi yana zuwa a kan kari yadda ya kamata shi ne zama lafiya to a jiya ka gabatar da jawabi inda ka ce najeriya ta mai da hankali matuka wajen ganin cewa ta shawo kan matsalar boko haram sai kuma rahotanni suka nuna cewa najeriya ba ta halarci wani taro da aka shirya domin kasashen yankin tafkin caji ba me za ka ci game da haka to mutum ba sai ya sani ba zai je ba a sanar da mu ba amma ya za a yi yanzu cikin mako daya lokacin da aka rantsar da ni cikin makon da aka rantsar da ni na je Nijar na je Chad to ba ga kira na da aka yi Jamus wajen manyan kasashe guda bakwai masu arzikin duniya guda bakwai da za ni Kamaru amma da na dawo na je Kamaru na je kuma Benin kuma mun shirya taro nan da shugaban sojoji na waɗannan ƙasashen wato da kamaru da chadi da nijar da benin da najeriya muka haɗu abuja bayan na sojojin sun haɗu ministocin tsaro suka haɗu sannan mu shugabannin ƙasa muka haɗu to me za mu yi fiye da wannan shi kuma don mu zo mu yadda da yadda za mu yi tafiye da sha'anin tsaro a wannan sashe na na chad basin komai na kasashen da suke zage da kasashen chadi to shugaba buhari mm. ka alkawarin cewa nan da karshen watan nan mm. kafin ya kare kenan mm. za ka fitar da sunan ka ina kwana kan wannan batu abin da aka kwana a kan shi ne majalisa har yanzu tana cikin hutu yan majalisa su za a aika masu yana sai waɗanda sun suka sami wanda ba su yadda da su ba da dalilin da ba su yadda da su ba dole a cire su amma ba za ta yi ba in faɗi sunan ministoci kafin majalisa ta yi da su majalisa tana cikin hutu ai an dawo zaman majalisa a yau kamar yadda kace suna hutu to ba ni so yi magana a waiwai ni labarin da na ji ma sai ƙarshen makon gobe wanda yana nufin kamar shidda ga watan goma za su koma